Kalangu, studio Kalangu. yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Hausa studio Kalangu daga nan birnin Yame ga kanun labarun maraicen yau. Kwamitin shawara bisa ga tattaunawa al'amuran siyasa a ƙasar Nijar CNDP ya gusar da zaman taronsa har zuwa wata rana da ba a ƙayyade ba. Taron da ya kamata a yi ranar 11 ga watan Janairu za ku ji cikon bayanin sakataren dindindin na CNDP a cikin labaru. Birnin Doso na fuskantar matsalar ruwan sha yau da sati biyu lalacewar wata rijiyar forashi ɗin kamfanin gidan ruwa Sen da yawaitar buƙatar ruwan sha a cikin garin su ne makasudin wannan matsala. Samun masaniya ga wasu hanyoyin 'yanci ma'udin rahoton musamman na maraicen yau kenan za ku ji bayanai ka'idan shari'a bisa ga batun halaccin mallaka tare da gazibo maimuna zujin shari'a. Masararo barkamu da warhaka na gunguma man ɗantani yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. Kwamitin shawara bisa ga tattaunawar al'amuran siyasa a Nijar sai NDP ya gusar da zaman taronsa na ranar 11 ga watan Janairu da ya kamata a gudanar. An gusar da zaman taron har zuwa wata rana da ba a ƙayyade ba, haka dai sakatarin dindindin na sai NDP ya faɗa. A cewarsa kuma wannan gushin ya dangantu da halin jaddawalin wato mutanen da ke zaman tattaunawar ga tsarin tahiyar da kwamitin Dr. Fude Ahmed abokin aikinmu ya naɗo mana bayani a kai. Ya kamata a gudanar da taron CNDP ranar Juma'a goma sha ɗaya ga watan Janairu. Aka ɗage shi saboda dalilan shaddawal da ya yi daidai da waɗansu tarurruka. Don haka za a sake kiran wani taro nan ba da daɗewa ba. Domin tsaida abubuwan da kwamitin ya aiki a kansa dangance da gyaran fuska ga kundin zaɓe da ya mayar da hankali a kan shawarwari da kwamitin ya yi cikin ƙudurori hudu inda kwamitin bai samar da matsaya ba. ba waɗannan ƙudurorin doka hudu su ne na takwas goma sha biyu tamanin da tamanin da ɗaya jam'iyyun siyasa sun tafka muhawarori sai dai kwamitin bai cimma daidaito ba duka waɗannan batutuwa ne taron cndp zai duba kuma matsayar da za a samar ta danganta ne da wakilan jam'iyyun siyasa ya kamata su fahimci juna saboda abu ne na ci gaban ƙasa shine ma'anar cndp alexander garcia shi ne aka naɗa jakadan ƙasar faransa a ƙasar niger bisa wani ƙudurin doka na fadar shugaban ƙasar faransar a ranar goma ga watan disamba 2018 ranar laraban nan na ya mayar da wato takardun shaidarsa ga shugaban ƙasa isu muhammadu a fadar wata sanarwar harabar jakadancin faransa a niger kamin ya zo dai a niger alexander garcia ya yi jakadancin ƙasarsa a tunisia algeria iraq da Kanada. dai a faɗar sanarwar ta harabar jakanancin Faransar. Shugaban Majalisar Shawara ta ƙasar Italiya Gispe Kwante ya kawo ziyarar sa'o'i 24 a ƙasar Nijar batutuwan tsaro, kokowa da batun ta'adanci, kokowa da ƙungiyoyin aika-aika, fataucin ƙwaya, fataucin bakin habre, batutuwan da ya tattauna kenan tare da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fadar majallar Le Sahel. Shugaban majalisar shawara na ƙasar Italiyar Gispe Kwante ya ɗau alƙawalin bada duk wani ƙoƙarinsa wajen kasashen Turai domin rukunin Jason Sahel samu goyon baya a cewar majallar ta Le Sahel. An rattaba hannu a kan wata yarjejeniya jiya a nan yame tsakanin sandikar ma'aikatan karɓar lanho na ƙasa da babbar harabar tasu ɓangaren biyu sun lamunta da girkin wato wani kwamiti da zai nazarta batun naɗa masu karɓar ajiyar lanho receiver dempo girkin sashen kula da lissahin kuɗi da amincewa da matsamatsin musamman ga ma'aikatan harabar karɓar jangali da haraji akan haka ne sandikar ta sinayi ta ɗage yajin aikinta da ta kira na sa'o'i 72 wanda yau laraba ne ya kamata ya soma a watan Desamban da ya shuɗe 'yan sandika na telecom kamfanin sadarwa na ƙasar nijar sun yi allah wadai da wato yanda ake gudanar da jagoranci na kamfanin jiya babbar harabar ta niger telecom ta yi taron bada bayani ga 'yan jarida domin bayyana kyaukyawan sakamakon kamfanin a shimfiɗar shekara ta 2018 jarin harakokin kamfanin daga miliyar 33 a shekara ta 2017 ya haɓaka miliyar 39 da miliyan 593 a shekara ta 2018 a cewar abdu haruna babban daraktan niger telecom ga fasar bayanin nasa A shekara takwas mun inganta kayanmu da kuma ma'aikatarmu ta hanyar fiber optic. Mun saka wufi a cikin manyan birane da filin zaman jama'a. A fannin kuɗi mun aiwatar da harkoki da suka shafi hada-hada da ta kai miliyar uku, saɓanin miliyar uku a shekara bakwai. An samu ƙari na kashi tara da 'yan kai cikin ɗari. Sakamakon jimilla da muka samu a shekara takwas su ne miliyar uku da miliyan ɗari uku da ishirin da takwas maimakon buƙatar miliyar biyu da jika ɗari hudu da saba'in da ɗaya inda an huce abin da muka yi hasashe na kashi talatin da hudu da 'yan kai cikin ɗari idan aka kimanta da miliyar biyu da miliyan ɗari hudu a shekara 2017. da goma sha bakwai. A 2 miliyar 400 miliyan a 2017. A satin sati biyu ke gada al'ummar birnin Doso ke fuskantar matsalar samun ruwan sha biyo bayan lalacewar wani horajin kamfanin gidan ruwa Sen. Haka zalika bugu da ƙari wannan matsalar na da alaƙa da yawan buƙatar ruwan sha na garin buƙatar da ta jibinci metr cube dubu goma a yayin da metr cube dubu shida ne ake sarrafawa a wuni shugaban Sen ta Doso Abdulrazak Salisu ya ƙara muna bayani ta tarho a yau da sahe. Akwai ɗaya daga cikin famfunan mu da ya lalace shine ya haddasa matsalar rashin ruwa ba duka unguwanni ne ba, sannan ba duka unguwanni gaba ɗaya ba ne wannan matsalar ta shafa. Akwai unguwannin da suke da isassun ruwa, akwai wasu kuma ba su samu. A halin yanzu muna shirin wata tawagar ma'aikata daga Yamai da za su zo domin gyara famfon. Kuma nan da ƙarshen sati muna tsammanin komai zai daidaita. Wannan rashin ruwan ba wai saboda ɓacin famfon ne ba a'a bayan haka ma akwai ƙarin buƙatar ruwan sha akwai buƙatar dubu goma na metir kib a duka wuni alhali abin da muke samarwa a wuni bai huce dubu bakwai ba shi ma dubu shida ne muke rarrabawa wannan ne ya jayo rashin ruwa kuma za mu gyara matsalar da za ta wadaci ruwan sha ga mabuƙata na birnin doso a gaida mutari muhammadu A lokutan bayan nan a Nijar an lura da hawa-hawan aunin wato yanayi amma a cewar ma'aikatar hasashen yanayi mai tewo sabkar hawa-hawan za ta fuskanta a cikin wanga satin kuma zai ci gaba da hakan gadai usman bawa jami'in harabar sashen wato hasashen yanayi ta ƙasa dauke da bayani wannan zahin da mun ka ji wannan kwana biyu kuma adiba biskan garin yamai tilabiri da doso a wannan temperature kin da mun ka samu a sati da wuce in ma ana sanyi sanyi a garin yamai temperature kin muna samun su wajen goma sha biyar goma sha shida amma satin da wuce yamai ta samu digiri goma sha uku in an diba da abun da an ka samu ga satin da wuce sai mu gani da an samu wajen digiri hudu da biyar sun karu kuma ina diba yau da sassahe abin da mun ka samu bilma su sun samu digiri digiri zero ku ɗauki magarya yau sun samu digiri shida ba su samu shida ba ku ɗauki gure sun samu digiri takwas ba su samu wannan ba ku ɗauki maraɗi sun samu digiri goma sha ɗai nan zuwa kwana biyu kwana uku an yi sanyi kuma a sosai to kuma in mun diba kun san sanyin da yake zo mana zo mana yake kuma da gari na saru duk wanda suke kusan garukan saru na teku wa'annan garukan duk ana sanyi sosai amma abin da muke so mu gayi har yanzu lokacin sanyi bai huce ba A wani fanni kuma Alternative Express Citoyen ta gudanar da wani rangadi na fadakarwa a cikin yankunan ƙasa bisa ga 'yancin samun abinci a ƙasar niger ranakun shida zuwa sha uku ga watan Janairu. Babban sakataren ƙungiyar Musa Cangari ya yi raskunan rangadin nasu. Musa San ya naɗo muna rahoto a kai. Wannan zagayen ya kasance mai matukar mahimmanci saboda duka inda muka tafi mun samu karbuwa daga al'umma da kuma wakilan kungiyoyi. Kuma mun samu damar tunatarwa al'umma nauyin da ya rataya ga wuyan gwamnati kan 'yancin samun abinci. Sannan mu mayar da hankali dangance da abin da ya shafi saka jari a harkar noma da kiwo. A cikin shekaru da dama wani kokari ne gwamnati take yi. Wannan ya baiwa al'umma sanin inda aka kwana. kuma an yi fiye da shekaru goma da suka wuce ba a saka kashi goma cikin ɗari na kasafin kuɗin gwamnati a cikin waɗannan fannoni ba a takaice dai jama'a sun gane abu ne da ya shafi kowa kuma abu ne da ake fuskanta yau da kullum ka wato a can katsina babban birnin kasuwancin Niger. A maradi shirye-shiryen tsarin kofin kasashen Afirka na kwallon kafa Ivan na ci gaba da gudana a cewar shugaban kungiyar kwallon kafa ta yankin. An cimma kashi 90 bisa ɗari na gyaran fuskar da ake ma hilin kwallon inda gasar za ta gudana. Hilin training ɗin an shimfiɗa masa leda taka kwallo inji Alhaji Rabe Mamman Kashi a firarsa da Muhammad Mamman. Bari mu saurare shi. aski ya zo gaban goshi kuma ayyukan an ci su duk abin da ya rage yan gyare-gyare ne in ka doka a hilin kwallo inda za a buga kwamɓale abu mai tadda mu hankali shine wannan ginshikin projector wanda ba a kawa wato yanzu ana na ana kawa shi kuma nan da kwana biyu uku hudu in allah yarda suna sa ran wannan aiki sun kare shi sai harkar wuta ta ma ta ɗoki nauyin shiga gaba don ta ga ta warkar da wannan matsala ta wuta ta hilin kwallon ƙafa ayyukan da aka yi na cikin vestiyar duk dai abubuwan da kafta tambaya bakin gwalgwado an ci su wasu an ƙare su in aka ɗoka tiran na antarnama don ku shi ma an ci ƙarin shi tun da an yi implantan gazon ɗin gyare-gyare dai ne su ne suka rage kenan nan ma an ci karhin shi sai wuta da ruwa kuma da za a ɗokan nauyin a sa su kahin lokaci Ku saurari shirye shiryen Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar kwara Kano birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ababuwa da dama da ake aikatawa da wani bi ba su da wani sakamako wasu mutane ke yanke ma hukunci misali kyautar da ake samu kai tsaye duk wato kyautar da aka samu ba ta da tadi illa ta tsakanin matan aure ta tsakanin ma'aurata a cewar gazibo maimuna da ta firanta da maryama jallo ga dai zubin hirar tasu Duk mutumin da ke da wata kadara ko dukiya yana iya badawa kyauta ga mutumin da yake so, amma kuma doka ta yi hani kwata-kwata ga mai badawar da ya koma karɓe kayansa. Gazibo Maimuna Juju ce ta yi mana ƙarin haske kan yaya za a yi gaban waɗannan abubuwa. Misalin kuna da wata dukiya, kuna da incin ku yi abin da kuke so da dukiyarku. Yanzu muhimmin abin da ya kamata a sani ga yin kyauta. Idan kuka ɗauki wata mota, kuka ba wani abokin domin kuna jin daɗi. Wannan mota har abada ba ku karɓe ta ba. Doka ta ce badawa badawa ce, amma karɓewa kamar sa idan kuka ba mutum wani abu ba ku cikin hauka, ba ku cikin ruduwa. bai ba ku kwaya ba, ba ku iya karɓe wannan kyauta. Duk lokacin da wani ya muku kyauta kuma yake son ya karɓi kayansa domin kun yi hwada. ko kuma mutumin yana fama da rashin kuɗi. Wani ya ba da gona, wani ya ba da mota, wata rana ya zo ya ce zai karɓi kayansa. Ku kai kara gaban wata kotu. Domin kun ba matarku wani abu abu kuna iya karɓe shi domin tsakanin miji da mata ana yawancin cewa mata tana amfani da rauni na miji tana so ko yana so mutane suna wasa a nan domin kwace komi daga mazansu. Mu ɗauki misali namiji yana cikin turtasawa macen ta mutu idan iyalin matar ko mutane na kusa da matar mijin suka ɗauki niyyar ɗaukar dukiyarsu yaya za a yi. Idan mata ko miji ya yi amfani da wata ta hanya da ta saba gaskiya domin kwacewa abokin zamansa dukiya yara suna iya kai kara kan wannan kyautar hakikan ma da mutanen da suka mutu ya kasance da fuskar addini ko a shari'a akwai abin da ake kira ma'ajiyar gado kuna da incin ku ba kashi ɗaya cikin kashi uku na dukiyar ku idan kuka mutu magada suna iya tilastawa da a maido dukiyar da kuka rarraba kyauta cikin kayan gado ku kyauta an san ba ku ya karɓe ta idan kuma mutumin da ya ba ku kyautar ya matsa muku lamba domin karɓe kayansa yaya mutumin da ya samu wannan kyauta za ya yi. Ta hanyar kare kansa idan mutum adili ne ya maka kyautar gona ko hili ko mota ana takardar shaida kyautar da za ku riƙe. Idan mutumin ya mutu kuma ɗiyan suka zo neman dukiyarsu sai ka nuna musu takardar Idan suka matsa sai ka je kotu kotu za ta ce musu su shafa maka lafiya. Abin da ya so kenan a maraicin yau masu sauraro sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.